Barasdo na yin overacting kamar yadda wasu 'yan kallon fim ɗin labari na suka bayyana a comment section na wannan shirin wato na labari na suna kira da babban murya ga wannan babban daraktan shirin wato malam aminu sarra da ya kawo wani sauyi ko gyara a cikin wannan shiri na fim ɗin labari na ta yadda suka ce frazo na yin overacting musamman akan mace wato sumayya ga kaɗan daga cikin abubuwan da suke rubuta a ainihin wato comment section na wannan ainihin fim ɗin ga wani mai suna abdullahi funto yake cewa zakarar jaratu ya cancanci zuwa yanzu a cire basu mai shakku da tsoronsa bai cancanci ya fito daga bai ya fito daga gidan yari ba kuma ya zamto yana ci gaba da damuwar shi ba wani na cewa masha Allah amma dan Allah ku rage Frodofawa haka this is too much wani kuma ta yi eh, masha Allah Allah ya kara basira dan Allah Frodo ya rage marin sumayya haka zalika wani kuma ya kara cewa director He give those too much power and the arrogance. No one is above the law. More beside our Hausa traditional and the Rene and the um, Sumitu is not a sponsor to pick a marriage date for himself and the, by force for that matter. Wannan ya yi magana da harshen Turanci ke cewa um, babban darakta ya kamata ka auke ka ba um, da um, prosdo power sosai da girman kai babu wanda yake saman doka saboda haka a ainihin wato ƙasar hausa ba abu ne wanda ya kamata kuma cancanta ba al'ada ba wasu bace ba a ce mutum zai saka auren wato um, matar ko kuma auren mace da kansa ba wannan ba daidai ba ne ba sannan wani ke cewa malam aminu saira muna jin daɗin shirin nan amma matsala ɗaya ne shine ya kamata farzo yana respect ɗin mahaifiyar sumayya domin dole duk kuɗin mutum idan yana son um, yarinya ya yi ɗin iyayenta please farzo it is advice sai wani ke cewa gaskiya farzo ya zama sakari wallahi bana jin bana jin na tsane shi um, bana jin na tsane shi irin wannan ranar wallahi banza sakare ana soyayya dole ne sai wani ke ce eh, wata fatima da ke cewa a gaskiya mini sai ya kamata a rage overacting din presdo ya yi yawa wallahi yayin da wani umar wani umaru um, hajiya hadiza yake cewa am um, take cewa a haɗa presdo da malamai wana ta bushe da dariya haka zalika wani na fiye sare na cewa gaskiya saira a nan ya kamata a ce sumayya ta rama maran da presdo ya mata saboda tana nuna tana san shi ta daina tsoronsa sai wata amir na cewa fawa fawan da ake ba ya yayi yawa haka zalika wani Abdul Basir yake cewa Frazdo ana ba shi fawa abinda abinda baya faruwa ake sa shi yana yi sai wata Zainab tana cewa salam malam Aminu Sera kamar yadda fim din nan ya karbu in northern east and the some part of Africa bai kamata frazo ya rinka marin mace ba all this world that he, he loves her please I want you, sir, to look my comment into considering. Thanks you. Um, thank you, sir. Us, dear sister in Islam. so waɗannan su ne kaɗan daga cikin mutanen da suke yin comment da sharshi da tsokaci akan wannan fim ɗin labari na wanda suke ainihin wato bayyana cewa overacting presdo yake yi sannan ya kamata rata ɗan kawo wani sauyi a cikin wannan fim a rage ma presdo ainihin wato fawa a cikin wannan fim idan mabiya wannan idan masu bibiyan wannan um, shirin ba su manta labari na ba cin wato a ainihin season 2 na wannan shiri mutane suka dinga korafi akan ya kamata Firozdo a rage mashifawa. fawa musamman yadda yake ainihin wato takura ma ainihin sumayya da kuma wato maranta da yake yi sannan wasu daga cikin masu kuma wanda ba mu samu damar kawo muku sharhin da suka yi ba da kuma tsokacin da suka yi suna bayyana mana cewa ya kamata a ce da Sumayya yanzu ta kawo kai ko kuma ta kawo girma ma'ana ta zama ɗaukakkiya mutane wato suna yin respectin da kuma santa kuma ta kware hannunta bai kamata a ce ta tsinci kanta a cikin wannan hali ba duba da yadda wato yanayinta da kuma ainihin wato um, matsayin da ta samu yanzu ba yarin da bane ba so ya kamata a ce an ba ta fawa sannan kuma ta ja yanayin da take ciki na dan wani lokaci kafin ta dinga samun kanta a cikin wato wannan yanayi saboda idan aka consider da baya ta fito daga wani kangi ne so ya kamata a ce ta ainihin wato mori lokacin da take ainihin wato a yanzu bai kamata a ce an dawo mata da cakwakin wato prazo da sauransu ba so waɗannan su ne kaɗan daga cikin wato abubuwan da aka tattauna a kai sannan kuma mafi yawan wato da suka lafin na season ainihin wato 8 um, season 3 episode 8 suna complain akan cewa sauti baya fitowa so mu sani ba dai ko ainihin wato wayoyinsu ne kuma kamancin haka amma dai mu da makalla mun je sauti ya wajen gadan amma ba mu sani ba in biki da wayoyinsu ne ko kuma dai an samu wata sanan gada ta daban so saboda haka kaɗan daga cikin wanda suka shashi kenan a um, comment da tsokaci akan wannan wato shiri na ainihin wato season 3 episode 8 na shirin labari na kada ku manta dai ku danna mana subscribe ku wani alamar ƙwarar sanarwa ta da zarar mun ɗora sabon bidiyo za ku samu a kan lokaci muna godiya da kallon wannan bidiyo sannan masu ainihin bibiyar wannan shiri za ku iya samu wannan shiri ne kadai a channel din wato Sarah Movies da ke kan YouTube ko kuma wato ainihin Arewa 24 um, channel ko kuma wato tambarin Hausa TV. Waɗannan su ne hanyoyin da za ku dinga samun wannan ainihin wato sabon shiri da zaran sun ɗora. So ku ci gaba da ainihin wato kallon wannan na labari na a Sarah Movies da ke kan YouTube. Muna godiya da sauraron wannan boysun da kuka yi. Labari na season ainihin wato season 3 episode 9 yana nan a ranar Juma'a za a samu kushi da karfe 8 na ainihin tara da karfe 8 zuwa 9 na ainihin wato dare duk ranar juma'a